kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar jalimo oom babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kinan kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kake aikowa ta cikin wannan shiri ni kuma sunana na sai hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo kuma kallon bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما يغطي هو ما سوء كلموا رسول الله أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن ملئي بحكم الدكتور وأنا أقول abubuwa da suka da bai bai yi wannan kasa ta mu da mutane suke ta kuka da su da shafi taɓarɓarewar tattalin arziki, hauhawar kayan masarufi, lalacewar kuɗin ƙasa da ya shafi rashin kyakkyawan tsaro da abin da ya shafi rashin shugabanci na ƙwarai da ke fama da shi a ɓangarori daban-daban lalacewar zamantakewa lalacewar tarbiyya lalacewar da gurɓacewar siyasa da dama na matsaloli waɗanda su kewaye wannan lallai har kullum yana da buƙatar zuwa kanmu tambihi mu jawo kanmu jan hankalin juna kan abubuwan da ya kamata al'umma ta yi domin wannan na farko ya kamata al'umma kada ta manta da addu'o'i roƙon Allah subhanahu wata'ala kawo ɗauki da yaye wa al'umma wannan matsi da take ciki da wannan takuruwa da al'umma da da tattalin arziki da sauran matsaloli da suke wajibi ne al'umma su dage da addu'a kuma su yi addu'a cikin ayyukansu na ibada cikin sallolinsu lokacin da suka kai azumi da ainihin lokacin da suka yi biya laili lokacin da suka karanta alqur'ani duk wani aikin ibada da aka yi shi sai tawassuli da shi a roƙi Allah subhanahu wataala samu mafita daga cikin eh, wannan hali da kai a ciki kuma abubuwa suke ta ƙara taɓarɓarewa maimakon aiki ko alamar kwarewar halin da ke. wannan addu'a muhimmiya ce kwarai da gaske samun mutumin da ya samu kansa cikin asara mabayyaniya kamar wanda ba tushe ko ba wanda duk ya shiga cikin wani matsi sannan kuma aka tushe masa kofar roƙon Allah subhanahu wataala wanda shi ne tararre kuma shi ne tabbaci da ubangiji subhanahu wataala da sauraron addu'ar bayansa abu ubangiji ya taɓa rufe bayansa ƙofa ba sai dai mutum ya rufe wa kansa ƙofa shi da kansa إذا سألت عبادي عني فإني قريب جيبوا دعوة الداعي إلى الحق. ألا تجد باي ناسك تنبيك لبدني وكسلك إلى الدعاء تأتوا الدعاء تأتوا أن قال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن بيجد من لن أتوا ولله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Allah yana da sunna da mafiya kyau ku roƙe shi da su wadda Allah a wadda Rahman ayyan ma ta da uku da hudu ku roƙi Allah da sunansa Allah ko ku roƙe shi da sunansa Ar-Rahman kowane suna ku roƙe shi yana da sunaye mafiya kyau yana cewa Allah wa antum muqinuna bil jannah ku roƙi Allah kuna da yaƙinin ubangiji zai an samu kuna da tabbacin ubangiji zai Haka ƙofar Ubangiji wata wata'ala a buɗe take bai taɓa rufe da bayansa bai taɓa sa shamaki tsakaninka da bayansa ba. Sai dai idan su ne suka sa shamaki tsakaninka da roƙon Allah subhanahu Sai dai idan su ne suka fidda tambani daga rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala suka yi wa Allah mummunan zaton cewa ba zai samu sauki ba bayan matsani tsananci matsanancin hali da su. sani cewa irin wannan yanayi na matsuwa da takuruwa da mutane da dama suka faɗa cikin ta wani yanayi ne da Allah ke karɓar addu'a yana a kan da da tsaka da da da su wa ne ne yake aika addu'a da wanda ya shiga matsuwa idan ya rubuta cikin ya yi يمسسك shi بضر na كاشف na إلا هو إن tsaye بخير فهو ala كل شيء zaki idan Allah ya ce a kai ka da wata cuta babu da yayi maka sai shi haka nan idan zai tafi ka da wani alkhairi ko ya shafe ka da wani alkhairi to yana da iko akan komai ya ce wa idan sallallahu bi durrin fala tashi fala hu billahu wa in yurida bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim Allah ya ce in Allah ya tabe ka da wata cuta to babu wanda zai yaye maka ita sai shi haka da in nufe ka da alkhairi babu wanda zai iya mayar da sa da ba wanda zai iya tuntu da falalar Allah bayan bayansa yana kai ta ga wanda ya so daga cikin bayansa kuma shi ne mai ba ne da aka kofarsa a buɗe take ba ya ba wa bayansa dama mutum dogare shi yana ma son mutum mai addu'a yayin da ya shiga damuwa domin alamar wato alamar da kuke ta fi wato bawa wa samun shiga wajen ubangiji ce alamar nuna mutuwa alamar nuna damuwa da talauci da bukata yayin da bawa ya fi karyar da kansa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya fi nuna ƙasƙancinsa ya fi nuna bukatar da talaucinsa a wajen Allah a lokacin kofofin ubangiji suke buɗewa gare shi Allah yana son bayansa su kusance shi da bukata shi ne Allahu samad shine ne ma'anar samadaniya ta yufe shi da bukata to lokacin da bawa ya karyar da kanta, yadda bai ita ba shi da dabara kowace ƙarfinsa duk ya kare sai na Allah a lokacin da ya yi Allah da wa ta'ala yana da mata a arzikinta da masu rauni daga cikin ba ba su gani ba waɗanda ba su fasa wa kowa ba ba su barar wa kowa ba amma abubuwa da su su tafi su yadda suka ɗaga a da suke a cikin yayi yayi wa cikin kirga kuma illa ne zuwa cikin eh ba ana azanta kuma bane ta hanyar masu rauni ta hanyar addu'o'insu da roƙonsu ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo musu ɗauki a duk abin da ke faruwa a kansu za ka kar wasa da addu'a Kada kuma mu yarda da ruruwar shaidan da shaidanu ganin cewa addu'a ba ta da wani tasiri a yadda ke ana yin addu'a sai gobe ko a tashi a yi gobe ko a gobe ko addu'a babu inda ba ko da kana da kana da wata hanyar da kake ganin za ta taimaka sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya ce shi da zai kare ina ne ne da fata ne da ana zulmi wa inna Allah ala nasrihi qadir Allah ce an yi izini da waɗanda ake ya su cewa an zalunce su ya yi alkawarin sai da samu duk da wannan alkawarin da izini da ya samu daga ubangiji ne ya tashi kare kansa ya tashi hakkinsa saboda ya shiga filin da za a bada har mayafin da yake kafa da sai faduwa yana sayar masa da mayafin yana cewa hasbuka muna muna shirin rabbi wannan wanda kake ya isa ya isa sassauta kaga duk da ya samu izinin abin da yake duk da Allah ya yi masa alkawarin cewa sai ya taimaka masa eh kai da na farko baka da tabbas kan hanyar da ka ɗauka ita ce ta tafi rayuwa hanyar da ka ɗauka ma ba ba ce baka da wani alkawari tsakaninka da Allah cewa zai baka zai taimaka maka a kan abin da kake kuma ka ce ba ka da za ka lafiya a wani abu shakka ko kowa ba ka lafiya don haka ka karanta addu'o'i cikin dare karanta addu'o'i a lokacin da ake karɓa addu'a ka karanta addu'o'i a wuraren da tsawaita addu'o'i a lokutan da ake karɓa addu'a yanayin da ake karɓa addu'a a cikin sa ku tsawaita yin addu'o'i a cikin wannan yanayi babu shakka da haka to mun yi abin da ya dace na biyu sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato yana saukar da bayansa wata jarraba gabatar da su bayan nasa suka yi mu'amala da shi ubangiji mana wata alawa ya ba mu ikon da rayu a wannan ƙasa kamar yadda ya ba wa kowane mutum inda zai zauna ya rayu a ciki amma ubangiji wani wata ba zai kyale shi haka nan ba zai zuba masa ido ya gaya zai yi zai zuba masa ido ya gaya zai yi abubuwan da yake yi ubangiji yana jarraba bayansa gwargwadon yadda ayyukansu suke ayyukansu suka zama masu kyau ne jarrabar ta zama mai kyau ayyukansu suka zama marasa kyau ne jarrabar su ta zama maras kyau Allah yana cewa nablukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un za mu jarrabe ku da sharri za mu jarrabe ku da alkhairi wannan fitina ce wato jarraba ce daga Allah subhanahu wata'ala don ya tantance mutanen kwarai da ba na kwarai ba Ubangiji yakan kama mutane da laifin da wasu ne za su janyo wata musiba kuma ta haɗa da kowa da kowa, ko da ba kowa ne mai laifi ba. Allah na cewa wata ko fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa. Ku guje wa fitinar da inda ta zo ba za ta shafi wanda suka yi zaluncin su kaɗai ba, za ta haɗa har da wanda ba su yi zaluncin ba. Don haka ku guje wa bin irin waɗannan hanyoyi. Allah subhanahu wata'ala ya yana saukar da musiba gwargwadon irin ayyukan ayyukan bayi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir Allah ce wata musiba bata same ku ba sai da abinda hannayenku suka aikata wato abinda kuka aikata da hannayenku kuma Allah yana yin afuwa ma daga abubuwa da dama baya bibiya ku akan su duk da cewa laifuffuka ne kuke yi masa to abu na biyu shine mu yadda da wannan cewa ubangiji subhanahu wata'ala baya jarrabar mutane haka kawai ayyukansu su suke da hikima babu shakka ba zai yi zalunci ba Allah baya zalunci ubangiji ba azzalimi bane wa ba rabbuka bi dhallamin lil abid Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun ubangiji baya zaluntar mutane da komai sai dai mutane su zalunci kansa Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra haka babu zalunci a cikin aikin Allah subhanahu wataala aikin sa gaba ɗaya adalci ne Musamman kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati haka duk abubuwan da Allah yake kaddarawa ko yake hukuntawa wanda yake saukarwa na kaddara da hukunce hukuncen su yake saukarwa na shari'a duk suke da adalci su ne kalimatullah su ne kalmomin ubangiji tabbat kalimatu rabbika kalmar ubangijinka ta ce kalma ta kaddara da kalma ta shari'a ta shari'a dukkansu sun tabbata sun ne wa adlan gaskiya ne sannan adalci ne sauraka ubangiji subhanahu wata'ala haka yake mu'amalantar bayansa sauraka ubangiji ya haramta wa kansa zalunci bi haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tazalamu idan haramta wa kaina zalunci kuma na haramta muku zalunci kada ku yarda ku zalunci junanku haka abin da zai faru gare mu babu shakka akwai wani nau'i na gazawar mu akwai wani nau'i na laifuffukan mu bai yadda da wannan kada mu rika jayayya akan wannan mu rika jayayya akan abin da ya fi rana tsaka fitowa fili karara gashi nan muna gani irin abubuwan da suke faruwa a tsakankanin mu na rashin gaskiya na rashin amana na cin zarafi na saban Allah baro baro saban Allah ma har da bai lasisi wanda aka hayar ne masa ma ya saba wa Allah muna ganin abubuwa da suke ta faruwa muna ganin wannan saban Allah din ya shiga kowane rukuni na rayuwarmu wannan kuma dole yana da tasiri dole yana da tasiri Allah baya zaluntar mutane sai da kansu idan mutane suka zanto masu gaskiya masu amana masu alkawari masu sanin mutunci da sanin girman juna abu shakka rayuwarsu za ta yi kyau matukar muka sa hakkin amana da ha'inci a cikin rayuwar to babu da ta kyau mu rika jin cewa akwai laifukan mu akwai laifukan mu daina tuhumar kaddara kuma mu daina ɗaukan cewa wani bangare ne kaɗai a cikin mu yake da laifi banda wani dukkan mu muna da laifi tun daga sama har ƙasa babu wani wanda zaka kalle shi ka ce shi wannan ba shi da wani laifi kawai yi masa duk wani wanda ka gan shi a saman daga ƙasan ne ya je saman ba daga sama ya faɗo ba sai da ƙasar ta lalace shine ta rika producing ɗin waɗanda za su zo su shugabanci inda an samu kyakkyawar tarbiyya an samu kyakkyawar kulawa an samu kyakkyawan tsari a ƙasar to gurɓataccen ma ba zai samu zuwa saman ba to ƙasar zuwa su tallafa wa abin wanda zai je saman saboda haka dole ne kowa ya yarda da cewa yana da wani kaso gwargwadon iko na contribution da ya bayar na samun kai cikin wannan yanayi kada a rika ɗaukan abin a wani bangare amma a manta wani ɓangare a ɗauki abin gaba ɗaya kowa kuma da girman kasansa babu shakka wani kasansa ya fi girma wani kuma kasansa tsaka-tsaki wani kuma kasan nashi ba yawa amma dai kowa yana da shi in ma akwai waɗanda ba su da shi to in kaɗan ne. Lace ilal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma ce sai wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ce su kuma ‘yan kaɗan Allah ya faɗi wannan a siyaƙin hukuncin da annabi Dawud ya yanke game da wani da yake sanya ya haɗe ya ce ya ɗan uwansa yana son ya haɗe da dabbobinsa shi yana da ɗaya shi kuma yana casa'in da tara yana so ɗayan ma ya kwace masa. To a ciki ƙarshe yake cewa inal khulafa la ba ba'dhum ala ba'd illa alladhina zalamu إلا الذين amanu wa الصالحات salihati wa هم yake cewa masu tarayya akan wani abu su haɗa kai suna yin wani abu tare to sashin su yana zalunci sashi sai sai wanda suka yi imani suka yi aiki da kwarai ce yan kaɗan saboda haka ta shi na shuraka waɗanda suke tarayya akan wani abu wanda su yi tarayya akan tafiyar da gwamnati za su yi tarayya akan tafiyar da ma'aikata wanda za su yi tarayya akan tafiyar da kamfani to za a samu wani sashi yana zaluntar wani sashi amma ce sai waɗanda suka yi imani suka yi kyawawan ayyuka ya ce su kuma ‘yan kaɗan saboda haka ubangiji ya nuna masu kyawawan ayyuka da masu imani da kyawawan ayyuka a cikin a cikin bayansa ‘yan kaɗan ne to ‘yan kaɗan ɗin nan idan musibar ta zo har su ta hana ba za ta ware ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu wata runduna za ta fito domin ta yaƙi Ka'aba sai sun zo wani guri ke cewa mai da wata sahara ce da jama'a suna rayuwa a gurin da Allah ya kife ƙasa da su sai da Aisha take faɗa ya Rasulullahi za a kife ƙasar da su alhalin a cikinsu akwai da kirki annabi ya ce na'am sun bai ba su ba su ba su na alaniyati sanar da ƙarshe a tashi kowa akan kyakkyawan akan biyarsa mai kyakkyawan niyya ya tashi da kyakkyawan niyya mai mummunan niyya ya tashi da mummunan niyya wanda ya nuna maka idan musiba ta zo takan hada har da na kirkin wanda dama yan kaɗan ne shi ne abu na biyu da yake wajibi mu rika jin sa a ran mu cewa babu shakka muna da wani contribution da muka bayar ko ya yake in akwai waɗanda ba su da laifi a cikin tafiyar sun samu da yanayin to ‘yan amma kuma idan musiba ta zo to hasu za ta sannan abu na uku a yi tunanin samar da gyara gyara kuma da zamu mu samu wanda yake mai tushe gyara daga tushe ba gyara wanda yake irin gyaran gangan zinawa ba ko kuma a rika gyara a zahiri amma kuma a baɗini ba ba gyara ba ne ko kuma a yi gyaran da ba shi da gurbin zama za ka yi gyara dole sai ka kawar da ɓanna tukunna sannan ka zo da gyaran sai ya samu gurbin sama. an ka ce za ka kawo gyara ɓarnar da tana nan kuma ta yi maimai a ƙasa gaba ɗaya ta yi kane kane a ƙasa kuma ka ce za ka zuba gyaran a ciki to za ta haɗiye shi ko ta ɓata gyaran na kai ko ba ɓarna. Dole ne sai ka kawar da ɓarnar sannan ka iya girka gyaran a gurin. Mun sani cewa ƙasarmu ta daɗe tana fama da sha'anin cin hanci da rashawa da rashin gaskiya duk wani wanda za a ba wa shugabanci illa 'yan kaɗan wanda ba su da yawa ƙoƙari yake ya zai a bashi wannan shugabanci ya biƙi ƙafa ya abin da ya ga dama da dukiyar jama'a abin da ya ga dama da shugabancin da aka bashi ya yi zalunci rashin gaskiya ya ci amana cin hanci da rashawa ya shiga ko ina ya cinye komai ya mamaye ko ina da ka sani duk wani sekto ƙarami da babba ya mamaye shi amma fita da za a yi a cikin irin wannan gwalgwalallen yanayi sai za ka zo da gyara kuma gyaran ya zama ya yi tasiri ka ɗauki abinci mai daɗi amma ka kai ka cikin bolan da ake zubar da kashi da waye ka zuba abincin a cikin wannan abincin zai ciwo ba zai ciwo ba lalacewa zai shi ba saboda haka dole ne in ana son gyara sai an yaƙi corruption sai an yaƙi cin amana da cin hanci da cin da rashawa da gurɓatattun ma'aikata da gurɓatattun 'yan siyasa dole ne sai ka samar da wannan canjin a ƙasa sannan za ka girka wani abu na gyara ya samu shi ya samu kan ba duk wani policy da za ka zo da shi duk ƙwarewarka policy ne da za ka zo ka hannun tashi a hannun wanda suke masu maɓarnan ka gaya mai yadda zai yi aiki ba zai aiki ba ba zai aiki ba ka zo ka ba wa barayi misali gadin dukiya su za su yi maka gadin dukiya, barayi ne sai ma ka san ka ce a tafi da dukiyar nan a nemi ta rasa ka hannanta ta zuwa ga waɗanda suke neman ta ilimi dole ne sai an tashi an yi yaƙi cin hanci da rashawa an kawar da shi daga cikin al'umma an kawar da ɓata gari mun wayi gari yanzu duk zaluncin mutum duk rashin gaskiyarsa cikin al'umma in yau aka fito da shi aka ce gashi bai da gaskiya to zai samu ko masu kare shi masu bashi goyon baya masu cewa ana cutarsa ana zalunta shi ai ba shi kaɗai bane wani ce ai zalincin sa ai na wane ya fi shi, ya aka yi aka kyale wani shi ba ya aka kama shi to saboda haka ana ganin cewa zaluncin ma yanzu ya zama ya zama wani abu wanda yake normal ne saboda haka bai kamata ba ana bibiyar matuta ba ko masu barna a bayan ƙasa ana cewa za a hukunta su na haka kowa ya zo kawai zira ido ci gaba da abin da ake babu shakka gyara yana da wahala kuma gyara ba zai yiwu lokaci ɗaya ba kuma in ana son a yi gyara ɗin sai an samu waɗanda suke gyararru wanda su a karan kansu ba masu laifin ba ne ko kuma ma sun yi laifin amma sun tuba an kuma yarda da tubansu an yarda da cewa eh sun tuba akan abin da suka yi a baya sun gyara to wannan ana tsammanin iyaye za su iya gyara to a lokacin in suka tashi gyaran kuma dole a yadda su fara da abin da yake kankani da za su iya yi ba zai yiwu ba ka zo ka samu matsaloli manya da ƙanana da masu abin da matsakaita ka ce za ka ɗauko daga sama to ƙarshe za su yi maka tarin dangi ne su kai ka ƙasa amma za ka fara cin abin kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ka zo kan waɗanda ake ganin za su gagare ka kuma sai da Allah ya taimake ka kullum mu rika irin wannan tunanin mu rika sa wannan a ran mu kan mu fitar da tsammani daga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala da wannan ne Allah subhanahu wata'ala zai kawo mana agaji a cikin lamuran mu koma gare shi mu yadda muna da laifi mu tuba mu rungumi a bautar Allah da kusantar ubangiji subhanahu wata'ala da jin cewa muna da laifuffuka yayin da bawa ya itirafi da laifinsa to wannan hanya ce shimfiɗaɗɗiya ta samun nasara ta samun karɓuwa a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ya samu duk da cewa da hanyar da an yi suka yi wani shi ne tambayar kalmar jihad ya ɗauke ta masu ma'anar yaƙi kalmar Jihar tana da faɗi ba wai iya yaƙi take ne ba akwai alƙital alƙital shine yaƙi da za ku tafagen fama abokan adawa da makami kuma da makami ku kwamsa ku yi nasara a kansu shine wanda ake cewa alƙital ah, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qatilul ladina yuqatilul ah, ladina yuqatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ku yaƙi waɗanda suke yaƙar ku saboda Allah waɗanda suke yaƙar ku akan addinin Allah kuma ku yaƙe su amma kar ku yi ta'addanci Allah ba ya san masu ta'addanci wannan ne kital yayin da wasu suka nemi su hana ka maka addinin ka su hana ka bautar Allah su hana ka tsayawa gaban ubangijin ka kai bauta masa to wannan ka tashi ka kara kanka ka yaƙe su da cewa Allah ya ce to amma kar ku wuce iyaka ta hanyar ku yaƙi wanda bai yaƙe ku ba ko ta hanyar ku kashe wanda baya ya yaƙi cikin wannan yakin naku wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wannan shine al-qital cikin kalmar al-jihad tana nufin gwagwarmaya da tabbatar da addinin Allah ana yin ta ta hanyar shi al-qital din ana yin ta ta hanyar eh, karantarwa ilmantarwa tana yin ta ta hanyar da'awa kira zuwa ga Allah duk wannan sunansa jihad duk yana ƙarƙashin kalmar jihad kalmar jihad daga jihada ne yujahidu jihadan eh, jahada yujahidu jihadan saboda mutumin da zai yi wato ba da ƙoƙarinsa akan yada addinin Allah shi yake cewa jihar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahidu jahidul mushrikina bi abwal bi abwalikum wa anfusikum wa alsinatikum ku yaƙi mushrikai da da da da da da da anfusikum da rayukanku wa alsinatukum da harasanku Allah subhanahu wa ta'ala da inda ka kawo jihadi yace wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim kaga bi amwalihim wa anfusihim kaga ashe jihadi ba wai kawai ana nufin ka dauki makami ba za ka yi jihadi da dukiyarka ka ciyar fi sabilillah za ka yi jihadi da dukiyarka ka taimaka masu da'awa za ka yi jihadi da dukiyarka ka gina addinin Allah ka gina makarantu da za a karantar da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ilimin addini da tarbiyya za ka gina masallatai za ka gina guraren da al'umma za ta samu kyakkyawar tarbiyya da kyakkyawar rayuwa da sunansa jihadi jihadi ne da dukiya kuma ita shi jihadi da dukiya shine farko kafin ma jihadi da rayuka jihadi da dukiya shine farko shi yasa duk inda Allah zai faɗi jihadi sai ya ambaci bi amwalihim ko bi amwalikum sannan ce wa anfusihim sai ya faɗi amwal sannan ya faɗi al'anfus saboda jihadu bil anfus ba zai yi ba idan babu amwal din in ba ma dukiyar in babu aljihadu bil mal to ba za a samu aljihadu bil nafs ba saboda wanda zai zo ba shi da kuɗin da zai samu makamin da zai yaƙin da shi idan yaƙi ne na na gaba da gaba da makami bai da kuɗin da zai sayi makami bai da kuɗin abin hawa da zai samu abin da zai hau lokacin da ake hawa da wakai a fita yaƙi bai da kuɗin doki bai da wanda zai bashi aro bai da wanda zai zai shi haya bai da kuɗin ɗaukan haya wannan yaƙin ma ya sauka da kansa Allah da cewa la alal ladina idza ma atawka litahmilahum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم يفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون أنا تباب لي في قد الناس زوجنك لتحملهم لنك بأس أبن الناس هو تبيك يهكي saboda haka ka ce da su la ajiru ma ahmilukum alayhi ba da abin da zan ba ku ku hau ku bi ni yaki su koma suna kuka Allah ce ba su da laifi na ba su bi ka yaki ba na ba su fita yaƙi ba saboda ga shi aljihad bil mal shi ne farko haka duk wanda zai ciyar da dukiyarsa wajen ɗaukaka addinin Allah wajen yaɗa addinin Allah wajen karantar da addinin Allah wannan jihadi yake bi malihi kansa aka gina jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu taimakon na na khadija ya samu taimakon na abubakar da su tun kafin ma a farlanta masa jihadi na gaba da gaba da makami saboda haka waɗannan mutane suka samu matsayin da ba kowa ne ya same shi ba saboda dukiyar da suka kashe a lokacin da kowa yake ja da baya da da'awa su suka ba da dukiyarsu Allah subhanahu ta'ala ce zai yi malahu zakka. ما لأحد inda من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى لا سوف دونا أيضا أيضا سيدنا أبو بكر لكي بعد دوكيسا النبي yana cewa ma nafa'ani malu ma nafa'ani malu Abi Bakar ba abu wanda dukiyarsa ta ba wata dukiyar da ta amfane ne. kamar yadda dukiyar sai na Abu Bakar ta ya samu wannan jinjinar ya samu wannan daukakar ya samu wannan gabatar akan sauran akan sauran abokansa wannan jihadi ne jihadi bid'awa malami ya karantar ya yi wa'azi ya kira mutane zuwa ga addinin Allah ya dusar da mutane ya tarbiyantar da mutane ya faɗakar da mutane ya al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wannan duk jihadi wannan ji jihadi ne shi ne ma Allah ya kira shi babban jihadi ya ce wajahidhum bihi jihadan kabira wajahidhum bihi ay bil qur'an yi musu jihadi da alqur'ani babban jihadi don jihadi na da'awa yana gaba da dukkan wani nau'in jihadi da ka sani shi kansa jihadin da ake gaba da gaba ana yin sa ne saboda a bawa da'awar kofa ta wuce yayin da aka hana da'awa ta gudana aka hana a kira mutane zuwa ga addinin Allah aka hana mutane bautawa Allah aka hana lokacin da aka dakatar da jihadin da'awa to a lokacin ne jihadin qital ake yin sa domin a buɗe ma wannan jihadin kofa shi yasa Allah ya kira shi jihadan kabira babban jihadi wanda dukkan annabawan Allah sun yi shi da cewa jihadi da takobi ba a farlanta shi ba a cikin tafiyar annabawa sai daga kan annabi Musa alaihi salam da kan annabi Musa cikin annabawan banu Isra'il daga lokacin ne aka farlanta jihadi na yaki. sauran annabawa duka baka taba ji a ce annabi Nuhu yayi jihadi da da makami ba baka taba ji a ce annabi Hudu annabi Salihu annabi Shu'aibu annabi Lut annabi Ibrahim duk baka taba ji ba saboda a lokacin babu wannan ma amma kuma da'awar tana nan sauraka jihadi na da'awa yana nan ana yin sa jihadi na dukiya yana nan shi kansa na makamin yayin da ya zanto akwai wata wilaya amma don shi jihadi na makami ba a yi shi sai a karkashin daula sai a karkashin daula sai kuna da daula shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai jihadi bai na makka saboda a lokacin daular tana hannun su abu jahal tana hannun su abu jahal al walid ibn al-mughira su al-as ibn Wa'id. su ne ke da wuka da nama su ke da faɗa a ci yan bai da wani abin abin da yake iya taɓukawa a lokacin musulmi suna da rauni sai lokacin da ya hijira ya zama shi ne shugaba na kowa da kowa hatta waɗanda ba musulmi ba da suke madina yahudawa da mushrikai duk suna ƙarƙashin ikonsa a lokacin ne Allah ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim lokacin aka tashi ce to ka tashi ka kare Ba ka shi jihadi ba aiki ne na afrad ba kawai mutum ya zo ya tara kungiya ya ce mu fito jihadi ba ba haka sunnar Allah bata gudana haka ba bata gudana haka ba duk kuma sanda aka samu irin wannan to za a samu fashi za a samu kariya. amma lokacin da aka yauda za a auko wa ƙasar mu gaba ɗaya a ce za a yaƙe mu a fitar da mu daga wannan muna tashi mu kare kanmu a lokacin ya zama fardu ainin akan kowa amma jihadin talab mu ce za mu tafi ta yaƙi mu shigo da kasar kaza cikin musulunci mu shigo da kasar kaza musulunci to ba a ɗora mutane ɗaya ba sai a ƙarshen daula wacce ke hukunta hukunci da shari'ar Allah wanda kuma take da iko ita ma daula sai in tana da iko in ba ta da iko to ba ɗora mata ba saboda duka wani abu da ka sani na shari'ar musulunci babu wani wanda aka ɗora mutumin da ba zai iya ba Allah ya fattaqullaha mastata ila yukallifu Allahu nafsan illa wusa saboda haka mummunar fahimta ce wani ya ce wai ba a jihadi kalmar jihadin ya kuntata ta a cikin fada na makami shi ne kawai jihadi sauran abin da malamai suke yi na karantarwa na wa'azi na da'awa na fadakarwa na al'amru bil ma'ruf ya gusa duk ba jihadi ne sauran abin da masu dukiya suke yi na kashe dukiyarsu wajen ɗaukaka addinin Allah taimakon addinin Allah taimakon masu yada addinin Allah taimakon ɗaliban ilimi a gusa shi duk ba jihadi ba ne kaga a nan ne kuskuren fahimtar kalmar jihadi saboda idan aka samu wata ƙungiya ta ɗauki makami sai ci jihadi take sauran mutane sun ƙi jihadi ala cewa ita abin da take yi bata sa shi a gurbin ta sannan kuma abu ne da yake cutarwa ba bai amfanarwa babu wani wanda ya daga irin wannan makamin ya ja daga ce yana jihadi kuma ya tabbatar da wani abu a jihadi tare da cewa ka koma tarihin musulunci daga duk inda aka yi jihadi ɗaukaka musulunci ya samu amma waɗannan duk inda suka ce suna jihadi to kaskanci musulunci yake samu musulmin ne suke shiga ni'asu suke shiga wayo halin wayo Allah abinda suke iya yi na musulunci masu zuwa gagara mai da lokacin da abubuwa suka sallah ba wannan ba iya fita masallatai an sa musu mutane ba sa iya shiga masallaci itikafi aka daina karantarwa aka daina shi kuma jihadi aka si karfi yake kara musulunci ba rauni ba na sai irin wannan da yake samara idan mutum sallar jama'a ya ba da yake ya ga wasu bayan sun da sallah sai su bayan an gama kiran sallah kuma eh a an gama in an yi sallar juma'a yake nabi a tahiyatul masjid ita wacce kake yi kafin ka kafin ka zauna ita ce tahiyatul masjid annabi yana cewa idan dakala ahadukum al masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai raka'a biyu to wannan raka'a biyun da aka ce yayi kafin ya zauna ita ake kira tahiyyatul masjid wato ya fara gaishe da masallaci shi kalmar tahiyatul masjid malamai ne suka bata wannan sunan ba wai a hadisi ne aka kira ta tahiyya ba amma dai ana ganin ai in ka zo guri kafin kai komai ka gaida wanda ka samu a gurin kai mai sallama ya ansa to shi masallaci ne za ka yi masa ka masa raka'a biyu sannan sai ka zauna to shi yasa suka bata wannan suna amma ba wai dan hadisi ya dace ce sunan ta tahiyyatul masjid ba wannan raka abin da za ka yi kafin ka samu ko ka zauna ci tahiyatul masjid amma an ka zauna an yi hudu ba an gama ka tashi yi nafila wannan ba sunan ta tahiyatul masjid wannan nafila ce ta bayan juma'a shi kuma ke malam idan ana yin hudu ba a ranar juma'a mutum zai iya yin salati ko kuma zai yi hudu ba kawai ita hudu ba an shar'anta ta ne don a faɗakar da musulmi sanar da su a addinin su su san hukunce-hukuncen Allah su a gargaɗe su akan wani abin da suke ba daidai ba a kwaɗaitar da su akan abin da ya kamata karantar da su ya za su yi zamantakewa ya za su yi tarbiyyar ƴaƴansu, ya za su yi kasuwancinsu ya za su fuskanci matsalolinsu wani shine dalilin shar'anta hudu ba a tunatar da su ranar lahira da gamuwarsu da Allah eh, eh, annabi sallallahu alaihi wasallam da zuwa cikin hadisin Jabir yana hudu ba wai zakirun nas yana tunatar da mutane yana faɗakar da mutane saboda ka kai a lokacin an wajabta maka sauraro ne aikin da yake wajibi a kanka shine sauraro kamar yadda Allah ce game da karatun alkur'ani wa zaqura alkur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ana karanta alkur'ani ku saurara ku shiru don ku samu rahama to haka ita ba hudu ba ana buƙatar kai shiru ka saurara domin kai ake yi aka shar'anta hudubar dan a faɗakar da kai wanda aka shar'anta hudubar dan a faɗakar da shi kuma ya ya wato koma da ya ta salati ko ya ta zikiri ko ya ta abin da kaga ya nuna kamar ba shi ake hudu ba ruwansa da bi hudu wanda cewa akai ko wani ne ya yi ba daidai ba kakkai masa tsawa ko ka ce ya bari al'amari bil ma'ruf dai an san abu ne mai kyau amma ka ce in ana hudu ba wani ya yi magana kakka ce da shi wa uns kakka tsaya ka shagalta kana cha ishuru don kana cha ishuru kuma wata abin da ake faɗa zai ce maka aka hana ka yin wannan sannan kuma sai ka buge da salati da zikiri da wani abu wannan ka saba wa umarni da aka yi na a saurari hudu ba. suna sallar juma'a ne ko liman ya yi ko kafin ya yi rukuku bayan ya kammala alƙalin sai su yi rukuku yawan da cikin nan sai suka zarce suke sujada su kuma ba su ba sai da wasu kuma sun ɗago da kansu wasu kuma sai da liman ya ɗago daga rukukun kafin su sujada to kawai ka tambayi malam ya matsayin sallolin waɗanda suka kowanne sallah ne. Eh to wanda duk ya samu ruku'u tare da liman sallarsa ta cika raka'a ta yi ta yi ko da ya tafi sujjada daga baya fahimci liman ruku'u yayi ya laso ya ruku'u shi shikenan sallarsa ta yi kuma babu wani eh, rabkanwa da zai yi liman ya ɗauke masa ya ɗauke masa rabkanwarsa amma wanda bai samu ruku'u ba wato ya tafi sujjada bai dago ba liman ya dago daga ruku'u sannan ya fuskanci cewa a ruku'u akai shi bai samu ruku'u da liman ba to wannan sujjadar a wannan raka'ar ta kubuce masa in aka gama sallah zai tashi ya ci wannan raka'ar da bai samu ruku'u ta ba amma ba sai ya yi sujjada gabli ba ba abin nan ba sai ya sujjada ba ba liman ya ɗauke masa wannan aka saboda haka sallar wanda suka samu ruku'u tare da liman sawa'un sun same shi tun a farko ko sai bayan sun yi sujada suka dago suka samu ruku'u tare da shi wanda sallar su ta cika wanda ya samu ruku'u wanda bai samu ruku'u tare da liman ba saboda ya tafi sujada har liman ya ruku'u ya dago wannan in ya ci ko wata raka'ar sallar shi ta cika in ci ciko raka'a ba ya yi sallama a daga nan to sallarsa mata cika ba dole sai ya sake sallah idan mutum yana karatu babu komai a kansa ah, ah, shi wanda yake bin liman wanda yake bin liman duk da an wasu malamai sun wajabta masa karatun fatiha wasu sun ce a kowane yanayi ma ya karanta fatiha wasu sun ce a karatun da yake baya jin karatun liman wato kamar sallar take sirriya ce a ɓoye ake karatunta wasu suka ce a nan wajibi ya karanta abin nan amma wanda yake shi bin tare da liman hukuncin sai yana sha bamban da wanda yake shi kadai yasa idan mutum ya zo ya riski ruku'u kadai bai riski tsayuwa cikin sallah ba tare da liman amma ya riski ruku'un liman wannan raka ta cika duk da bai riski karatun fatiha a cikin ta ba asa ta cika babu kuma abin da zai yi bayan an yi sallama saboda haka in wani abu na karatun fatiha ko ce masa ko bai san hukuncin karatun fatiha ba ga wanda yake bin liman a sallah ta asirce wannan babu komai Ah, dan dan bai samu fatiha a cikin sallarsa ba tare da ni ba sai eh, shi kuma da ke ta malam ne ne hukuncin mutumin da yana sallah sai amma ya taso masa sai amin a cikin leda ya ci gaba da babu komai sallarsa ta yi amai baya warware alwala kuma baya lalata sallah idan ba da gangan mutum ya kirkiro shi ba da gangan mutum ya kirkiro shi to ya bata sallarsa amma idan zuwa masa ya fi ƙarfinsa to ba zai bata masa sallah ba. bata ke tambayar cewa malam kullum mu ko akwai lokacin da baya yi. Ba daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimanci ta sosai dan da ya dimanci sun ta sosai to da babu shakka za a ruwaito ta ta hanyoyi daban-daban kamar da aka ruwaito sallar rawatib sallolin da yake yi kafin ko bayan salloli na farilla. ga wannan sun zo ta hanyoyi daban-daban sahabbai duk sun faɗa sun yi bayani a kansu da falalarsu da sauransu amma ita sallar walaha nabi ya faɗi falalarta kuma ya sallace ta don har a halin tafiya ba kamar da ke cikin hadisin umma hani a fato makka annabi ya yi sallaci sallar har ka takwas saboda ka yana sallata ta amma ba ko yaushe ba kamar yadda yake a sallar a sallar salloli na rawatib Sai wannan shi kuma yake tambaya malam mene ne hukuncin gane hoton mamaci domin a buga littafin tarihin rayuwarsa? To zane hoto na abin da haramun ne a musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ashaddun nasi azaban al-musawwirun masu zana taswiran mutane ko masu abu masu rai su suka fi kowa tsananin azaba a ranar gobe kiyama za a titsiye su a ce sai sun hura wa abin da suka zana din na rai kuma za su iya ba saboda haka baya halatta a zana wani abu na wato mai rai a takarda ko a sassaƙa shi da ita itace ko kuma a kwaɓa ƙasa a gina shi wannan haramun ne saboda haka in abu zai zama wata larura ba akwai abin da watakila zai zama larura da zai sa a yi hakan musamman akwai a kwarewa da ake da ita ta masu laifi wanda da zai laifi ya gudu a ba a da kuma hotonsa amma akwai wanda suka gan shi ko wanda ya gan shi zai iya ba da kamannin sifarsa akwai wanda za su iya kwatanta zana shi don a fito da shi yadda za a yi saurin gano shi to kaga wannan wani abu ne na larura wannan babu komai za a yi shi ne a babin larura kuma zai taimaka wajen gano masu laifi amma haka kawai saboda wani littafin tarihi ko wani ajiyar tarihi a ce wai a sa sai an sa sai an zana hoton shi ba bai zama dole ba yanzu muna da tarihin annabawa muna da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna da tarihin sahabbansa muna da tarihin tabi'ai da manya-manyan malamai da aka yi da manya-manyan salihai da waliyai wanda duk ba mu da hotunan su kuma ga tarihin sai yana nan a kwakwalwar mu ko muna jin girman su a zuciya ko muna mun san abubuwan da suka aikata muna kokarin mu koyar mu kwaikwaya to kaga ai ba zana su akai ba haka menene na zanawa na cewa sai an zana kaga haka shaidan ya shigo wa mutanen annabi nuhu har suka zo suna bautar mu lokacin da ya same su cewa iyayenku da manyanku na kirki da suka tafi yanzu za ku manta da su ya kamata ku yi mutum mutumin su ko a ajiye a gidajen ku kuna tuna su amma yanzu kuka bari a haka shi kenan za a manta da su kenan sai kowa ya yi mutum mutumin wani babba nashi bansa ko kakansa ko wani waliyinsa sai a zo a ajiye a gida haka haka bayan shekaru an je abin nan shekaru sun yi nisa sai sake dawo wa jikoki ko ta taɓa kunne sai ka ce musu ko yanzu iyayenku suna bauta wa waɗannan abubuwa ko yanzu kawai sai dai ku aji kuna kallon su ba ku bauta musu ba su har suke bauta daga sai aka shiga bautar gunki kaga ashe daga zane ne bautar gunki ya fara a duniya daga yin wannan zanen na cewa saboda tarihi saboda kaza saboda haka wannan hanya ce ta haddasa barna shi yasa shi musulunci da yazo duk wata kofar da da ta kasance kofa ce da barna ta shigo wa dan adam musulunci ya toshe ta saboda shine addinin karshe ba shi bayan sa ba wani addini za a sake samu ko wani annabi haka dole musuluncin ya kasance ya bibi duk wani abu a baya da ya haddasa barna shi a toshe wannan kofar a lokacin a lokacin annabi Suleiman ana yi masa butun butumi ce wata basira da Allah ya faɗa ce wata basir din nan su ne butun butumi da ake suranta masa amma a wannan al'umma an haramta da ka baya halatta da wani wata bukata wacce ba ba ma haja ba ba ma kai bukata ba wani abu ne kawai na iya yi a cewa sai an yi hotonsa an liƙa sannan ne za a ba da tarihi ko a tana shi wannan baya halatta. sai yaran da yake ta malam da ya kafin kajar a gida kafin ya masallaci idan ya shiga masallacin ne zai iya yin tayyatul masjid ko kawai. na'am tayyatul masjid daban raka'atul fajr daban in ka yi raka'atul fajr a gida to ka je masallaci kuma liman bai tayar da sallah ba za ka zauna to sai ka yi tahiyatul masjid in ko baka yi tahiyatul in ka yi rakatul fajr a gida ba ka tafi masallaci to sai ka yi rakatul fajr din kuma ita ce tahiyatul masjid din dan abin da ake bukata dai samun raka'a biyu kafin a zauna haka in ka samu rakatul fajiri a cikin masallaci ka samu raka'a biyu wanda ita kuma ta ta baka dama kuma ka zauna cikin masallacin saboda haka in ka je bayan ka yi rakatul fajr ka je masallaci to za ka sake yin tahiyyatul masjid domin wannan ita ma a lokacin tana ana buƙatar ta ne a ita karan kanta wannan karanta al-mu'awwidat shine qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas ana yin ta ne dubra kulli sala dubra kulli salatin maktuba bayan kowace sallah ta farilla haka ya zo a cikin hadisin Uqbah ibn Amir da Abu da Imam Ahmad da Ibn Majah sun rawaito shi yake cewa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhati dubra kulli kulli salatin maktuba Nabi ya umarce ni in karanta al-mu'awwidhat sune qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas a wata riwayar bil mu'awwidatayn wato qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas to haka ana yin ta ne dubura kulli sala a bayan kowace sallah haka nan Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa shi ma haka a bayan kowace sallah kamar da hadisin a cikin musnad Imam Ahmad da sunan Abi Dawud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya mu'az inni uhibbuk ina son ya mu'az ولا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك kakkabar bayan kowace sallah sai ka wannan addu'a ta faɗi cewa Allahumma inni Allahumma ala zikrika Allah ka taimaka min bisa ambatanka wa shukurika da godiya gare ka wa husna ibadatika da kyakkyawar bauta gare ka ka bayan kowace sallah yake sai wani ke tambayar cewa malam ya halatta ajiye wata rana a cikin shekara da ya wannan duk yana daga cikin lalacewar al'umma ce wai sai shekara shekara za a riga sada zumunci shi sada zumunci shine zamana kana tunawa da ɗan uwanka kana wato dubo shi in ba shi da lafiya kana taya shi murna akan abin da ya same shi na farin ciki kana jajanta masa akan abin da ya same shi na damuwa kana taimaka masa lokacin da ya buƙaci taimakonka akan abin da za ka iya wannan shi ne sada zumunci amma ba wai a ware wata rana a haɗo, a yi abinci a ci a yi kakaci a yi wasanni a yi hotuna a watse ko ba wanda zai sake ganin ƙiyar wani sai wata shekara wani abu ya taso na taimakon ɗan uwa ba wanda zai kula da ɗan uwansa bai ba san me yake ciki ban ba da lafiya bai san yana da lafiya ba in ya warke bai san ya warke ba in ya samu wani abun farin ciki bai sani ba in yana cikin damuwa bai sani ba wannan ba sada zumunci ba ne wancan sari zumunci shi ne taimakawa asila shi ne taimakawa lokacin da asma mahaifiyarta ta zo daga makka mushirika ce ta zo ta zo gurin yarta tana neman ta taimake ta shi ne ta ce ba za ta yi ba sai ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yarda ta taimaka mata saboda mushirika ce tana kan addinin maguzancinsu na laraba ta ita musulunta sai na abubakar ya saki ta to saboda haka ta zo tana neman shawara. annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ga babar ta nan ta zo annabi ya ce sili ummaki isa da zumuncin mahaifiyar gai da annabi ya kira abin isa da zumuncin mahaifiyar mana ki taimaka mata ki ba ta abin da ta zo nema a wajen wani kuɗi take nema abin take nema kina da shi ki ba ta za a ya kira wannan da zumunci kaga ba wai zuwa ne ta ziyarce ta a maka ba ko ta kira ta wani taro ko wani abu a'a bukatar ta da ta zo nema ta bata ne annabi ya kira wannan sila wannan shine silatin silatin rahim amma saboda bature ya lalata rayuwar mutane ko mutane sun ɗauka rayuwarsa mana abin kyauce saboda ganin shi yake da karfi shi yake da kuɗi shi yake da technology shi yake ƙere-ƙere mutane sun rudu da wannan saboda haka komai ma nashi sai ake ganin shine shine daidai da mai kyau da mara kyau duk sai ake ɗauka wani lokaci ma mai kyan ake dauka ɗauka a ɗau mara kyan kusan a nan aka fi ƙwarewa wajen kwaikwayon bature a rayuwarsa ba a kwaikwayon sa abin mai kyau sai abin sa mara kyau mai muni shi ake ɗaukawa ana kwaikwayo a kansa saboda haka ya kamata musulmi su su waye samu wayewa ta addini su san me za su ɗauka me za su bari. Terima kasih. mu kallon a